Ishaya Sura arba'in Ta'aziyya don mutanen Allah Ta'aziyya, ku ta'anzantu mutanena, in ji Allahnku, yi magana mai kwantar da rai ga Urushalima, ku kuma furta mata cewa aiki mai zafinta ya isa, cewa an fanshi zunubinta, cewa ta karɓi daga hannun Ubangiji ninki biyu saboda dukan zunubanta. murya wani tana kira cewa, A cikin hamada ku shirya hanya saboda Ubangiji, ku miƙe manyan hanyoyi domin Allahnmu; a cikin jeji za a cike kowane kwari, a baje kowane dutse da kowane tudu, za a mayar da karkatattun wurare su zama sumul, munanan wurare kuma su zama da kyau, za a kuma bayyana ɗaukakar Ubangiji, dukan mutane kuwa za su ganta, gama Ubangiji da kansa ne ya yi. magana, murya tana cewa, Ka yi shela, na kuwa ce, Me zan yi shelar? Dukan mutane kamar ciyawa suke, kuma dukan ɗaukakarsu kamar furannin jeji ne, ciyawa takan ne, furanni kuma su yi yaushi, domin Ubangiji ya hura iska a kansu, tabbatacce mutane ciyawa ne, hakika ciyawa takan ne, furanni kuma su yi yaushi. amma maganar Allahnmu tana nan daram har abada, kai da ka kawo labari mai daɗi wa sihiyuna. ka haura a bisa dutse, kai da ka kawo labari mai daɗi wa Urushalima, ka tā da murya ka yi ihu, ka ɗaga ta, kada ka ji tsoro, faɗa wa garuruwan Yahuda ga Allahnku, duba, Ubangiji Mai Iko Duka yana zuwa da iko, hannunsa kuma yana yin mulki dominsa, duba, ladarsa tana tare da shi. sakamakonsa kuma na rakiyarsa, yakan lura da garkensa kamar makiyayi, yakan tattara tumaki wuri ɗaya, ya riƙe su kurkusa da ƙirjinsa, a hankali kuma yakan bi da masu ba da mama. Wane ne ya auna ruwaye a tafin hannunsa, ko kuwa ya gwada tsawon mai da faɗin tafin hannunsa? Wane ne ya riƙe ƙurar ƙasa a kwando, ko kuwa ya auna nauyin duwatsu a magwaji, tuddai kuma a ma'auni? Wane ne ya fahimci zuciyar Ubangiji, ko kuwa ya koya masa a matsayin mashawarcinsa? Wane ne Ubangiji ya nemi shawararsa don ya ganar da shi, wane da kuma ya koya masa hanyar da ta dace, wane ne ya koya masa sani, ko ya nuna masa hanyar fahimta? Tabbatacce al'ummai suna kama da ɗigon ruwa a cikin bokiti, an ɗauke su a matsayin ƙura a kan magwaji. Yakan auna tsibirai sai ka ce ƙura mai laushi; itatuwan Lebanon ba su isa a yi wutar bagade da su ba, balle dabbobinsa su isa hadayun ƙonawa; a gabansa dukan al'ummai ba komai ba ne, ya ɗauke su ba a bakin komai ba, kuma banza ne kurum To, ga wane ne za ka kwatanta Allah, wace siffa za a kwatanta shi da ita, gunki dai maƙera kan yi zubinsa. maƙerin zinariya kuma ya ƙera shi da zinariya, ya kuma sarrafa masa sarƙoƙin azurfa, mutumin da talauci ya sha kansa, da ba zai iya miƙa irin hadayar nan ba, kan zaɓi itacen da ba zai ruɓe ba, yakan nemi gwanin sassaƙa don ya sassaƙa masa gunkin da ba zai faɗi ba, ba ku sani ba, ba ku taɓa ji ba, ba a faɗa muku daga farko ba, ba ku fahimta ba tun kafuwar duniya, yana zaune a kursiyi a bisa iyakar duniya, kuma mutanenta suna kama da fara. ya miƙa sammai kamar rumfa, ya kuma shimfiɗa su kamar tantin da za a zauna a ciki, yakan mai da sarakuna ba komi ba, ya mai da masu mulki a wannan duniya wofi, ba da jimawa ba bayan an shuka su, ba da jimawa ba bayan an dasa su, ba da jimawa ba bayan sun yi saiwa a ƙasa, sai ya hura musu iska su yanƙwane, guguwa kuma ta kwashe su kamar yayi. Ga wa za ku kwatanta ni, ko kuwa wa yake daidai da ni, in ji mai tsarkin nan, ku ɗaga idanunku ku duba sammai, wane ne ya halicci dukkan waɗannan? Wane ne ya fitar da rundunar taurari ɗaya-ɗaya, yana kiransu kowanne da sunansa, saboda ikonsa mai girma da kuma ƙarfinsa mai girma. babu ko ɗayansu da ya ɓace. Ya Yaƙub, ya Isra'ila, me ya sa kake ce, kana kuma gunaguni cewa, Hanyata tana a ɓoye daga Ubangiji, Allah bai kula da abin da yake damuna ba? Ba ku sani ba, ba ku ji ba, Ubangiji madawwamin Allah ne, mahaliccin iyakokin duniya, ba zai taɓa gaji ko ya kasala ba, kuma fahimtarsa ya wuce gaban ganewar mutum. yakan ba da ƙarfi ga waɗanda suka gaji ya kuma ƙara ƙarfi ga marasa ƙarfi, ko matasa ma kan gaji su kuma kasala, samari kuma kan yi tuntuɓe su fāɗi, amma waɗanda suka dogara ga Ubangiji za su sabunta ƙarfinsu, za su yi firiya da fikafikai kamar gaggafa, za su kuma yi gudu ba kuwa za su gaji ba, za su yi tafiya ba kuwa za su kasala ba.